kaga wannan titin shine wannan wannan hanyar kuma ita ce wannan na san duk masifa su ba su wuce ta ba gaskiya kwakwalwarka tana ja ba na komai sai da lissafi you choose to follow in your life shall take you to the city you are dreaming of. But remember, this life has a different dimension, full of challenges, woe, as well as fighting for your desire or ambitions. Wai me kake jin kanka ne? Dan wasan Hausa. Uban daba ne ni. Mai jan tawaga a bayana. Kowa a gidansa sarki ne. Me kake nufi da haka? Muna da abin yi a gaban mu. Ni ne ban da abin yi kai ne mai abin yi ko? Duk yadda ka dauka. My Pata Pictures Nigeria Limited tight their belt and stand stronger to present you another critical drama. Kura ta ci kura. To mu je din mana. Kura ta ci kura. Jarumin. fina-finai nan ba fim muke ba nan akan titi muke a dokar daji. A special assignment were given to them on how to steal a very expensive ring on by the beautiful actress. Yes, mun fim ne, fara mu ce. This is where the fight. Na ce ka dakata mana. Wai me yake faruwa ne? Kai, wannan tsari na ne. na ga kana tuka mota ne kamar mace ina son karfa saboda ba na so su shige sharan nan ba mu cin musu ba to amma me yasa har ka same su ka bari suka tabba ka sace ta ba kura ta ci kura can these teams complete this assignment successfully or they will fail to do so and the ring is for what find out in kura ta ci kura wai menene sirrin da ke cikin wannan zoben ni dai abin da na sani cewa abba na ne ban wannan zoben babu wani sirri a tattarar da zoben nan kuwa da farko Zoban yana hannunta na da a yatsa na tsakiya zaka iya datse hannun ina wallahi ko mutuwa zan yi akan hanyar nan wallahi ba zan bar haka ta faru ba. Story and screenplay Usaini director Gwammaja, producer Shafiu Yalo, executive producer Abubakar Haruna Talla mai fata, Ifimba Iman Haruna Talla mai fata, an sabrina haruna talla mai fata to ka sani abin da kake so ka aiwatar ba daidai ba ne zai iya taba mana aikin mu zai taba mana mutuncin aikin mu kai wannan aikin daban aikin da muke daban wannan aiki na ne directed by haruna talla mai fata sardaunan samarin arewa kura ta ci kura coming soon